باب في الذي ينتمي إلى غير مواليه mutum ya san ba kuma mutane sama ne je ce saboda san zuciya kawai ko قال حدثنا مسلم ابن إبراهيم قال حدثنا هشام الدستوائي قال حدثنا قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن بن غنم أو غنم دب غنم يسا عبد الرحمن بن غنم عن عمرو بن خارجة قال يسي كنت تحت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول سنجيش أنا فدرسي ومن ادعى إلى غير أبيه duk wanda ya bar uban shi ya je nemi wani ce shi ne uban shi saboda shi ne mai kudi ko mai mulki ko wanda yake ya rena da uban shi a winta ma ila gairi mawalihi ragbatan annu رغبة عنهم سبب بايا سن أتي ce ubanshi shine فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل قال أخبرنا سيد بن عامر عن شعبة عن عاصم عن أبي عثمان عن سعد وأبي بكرة أنهما حدثا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام أعاذنا الله من ذلك بسم الله الرحمن الرحيم ومن كتاب البيوع cikin littafin تنكيا سيد السير وكاس وانش babun sai fara da babi saboda su malaman da suke wallafa wayannan littattafai cikin abubuwan su kake sanin fiqhin su kake fahimtar me suke nufi kake fahimtar sun fi kowa sanin fiqhu da ya bude kitabul buyu sai fara da babun fil halal bayyinun wal haram bayyinun mana duk kasuwancin da zaka yi in ka nemi halal shine kasira in ka nemi haram mutum ya halaka kenan ke fara ma da halal da haram mana ba ce kasuwanci za ka yi ne don ka tara kudi kadai ba a'a ka san cewa halal kake nema halal kuke ci a gidanku halal kake ce da iyalanka halal halal an fahimta ce ce babun fil alhalali bayyinun wal harami bayyinun halal bayyin fili take haramun kuma fili yake halal fili yake haramun kuma fili yake ba abin da ke koye ko kowa ya san shan zuma halal ne shan nono halal ne san madara halal ne shan giya kuma fa kowa ya san haramu ba haka bane ba akwai wanda ke shakka a cikin wayannan eh ba wanda ke shakka a cikin kowa ya san aure halal ne kuma kowa ya san fasikanci haramun ne kowa ya san abu ko wannan al'ashi ne ce kowa ya sani to tsakanin halal da haram shine inda matsalar take kenan eh zamu ji abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا zakariya عن الشعبي قال سمعت النعمان بن بشير يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم yace na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana fadar cewa halalu bayyinun wal haramu bayyinun halal bayyane yake haram ko bayyana ne kowa ya san halal kowa ya san haramu an fahimta ko dabba ta san abin da yake daidai da abin da yake kuskure wani lokacin mage in ka jawo ta ka bata abinci sai tsaya ina gaban ka ta ci amma ta zo ta sace abin wani abu sai ta yaya sai ta gudu ta je ne ta san ba daidai ba ne ba dabba ta san wannan balle dan adam an fahimta wa bainahuma mutashabihatu to tsakanin halal da haramun da yake an san su ko ya sani to tsakanin su akwai al'amura da ke da rikici suna da tashabu suna da kaman halal kaman haram la ha kathirun minan nas da mafi yawan mutane ba su sani ba wala yamna'u zalika an ha qalilun minan nas akwai killa da suka sani mafi yawancin mutane ba su sani ba to sai ka je wajen killa din da suka sani shine za su ne za su yi ma bayani faman ittaqa shubahati wanda ya kiyaye shubha wanda ya guji shubha istabra'a li'irdihi wa dini ya tsira da addinin shi da mutuncinsa wa man waqaha fi shubuhati wanda kuma ya rena yayi sakaci cikin shubha ai ba halal ne fili ba ba haramun ne fili ba akwai shubha to me sai saki ransa yana ta yi to sai ya zo ya fada cikin alhalalu bayyinun wal haramu bayyinun sai ya fada cikin alharamu bayyinun din kuma lokacin don hankali ake yi a ce ya fara farkon abin ba zai iya ba amma yana tafiya a hankali shakka yana tafiya da tawili da menene sai ya zo zuciyarsa ba ta saki halal karara yana yana cin haramun ba ruwan shi waqa'a fil harami wa man waqa'a fi shubuhati waqa'a fil harami كالراعي يرعى كالراعي حول hima. kamar wanda yake kiwo daura da hima gandun sarki ko gandu ko kuwa menene iyaka na sarki fayushiku an yi waqi'ahu in kana kiwo zuwa iyaka da aka iyakance to in kai nesa da dabbobinka ka tsira amma in kana nan kusa kana tafiya kana tafiya sai ku fada a cikin cikin hadari wa inna li kulli malikin himan yace duk sarki mai wani mai mulki yana da gandu yana da iyaka da yake katangewa ba wanda zai shiga ciki na Umar yayi mun karanta ko cikin wata da ko cikin iyakokin da Allah ya iyakance kar a kusa da su shine abinda Allah ya haramta ala a shaurara wa inna fil jasadi mudghatan tabbas a cikin jiki akwai soka idza salahat salahal al kulluhu in wannan ya gyaru da komai a cikin jikin ya gyaru wa idza fasadat fasada al-jasad kulluhu in wannan ya bata da duk jikin kuma ya lalace ala wa qalb zuciya kenan to wannan babban katon jiki da kake gani akwai dan kankanin abu a cikin cikin kirji a cikin jikin shine mudghatan nama nama dan karami to shine rayuwar baki ɗaya in wannan ya gyaru to wannan gangan jiki ya gyaru in kuma wannan abin aka samu da a ciki da wannan katon jiki da kake gani ba shi da amfani yasa za ga mutum eh, za ga mutum katon shi kamar wani abin kirki in ka ga abubuwan da yake sai ka sai ka rena da shi daga wannan abin da shine wannan zuciya ke kenan to shine yasa ake ake a cika yaki zuciyarka ka tsarkake zuciyarka ka menene da menene da menene duk waɗannan abubuwa in ba zuciyar aka gyara ba rayuwa ba za ta tafi ba to wannan kuma zuciya ba wanda ya san yadda halin halinta yake sai waɗanda Allah ya baiwa su ne annabawa da manzannai saboda dan adam ya kasance ne a cikin tsakanin gangan jiki da zuciya gangan jiki Allah ya hore mu kowa zai iya magance gangan jiki duk wanda ya je koyi aikin likitanci shekara hudu ko shida ne ko takwas zai iya magance gangan jiki mai gangan jiki ke bukata abinci mai kyau iska mai kyau waje mai kyau bacci isasshe menene da menene to gangan jiki zai samu lafiya to zuciyar mai ke gyara ta ba wanda Allah ya hore ma wannan sai annabawa da manzanninsa da ya aiko su su zo su gyara ma mutane su ne manzo ne annabin Allah ne ko manzo na Allah shine zai ce maka wannan zuciyar taka akwai wata kalma da zaka faɗa ba ta da wahala subhanallah subhanallah wannan kalmar tana ɗauke da sinadarin da za ta tsarkake zuciyar ta tsaftace shi ya samu ƙarfi ya samu walwala har ya gina wannan gangan jiki shine subhanallah yi wane irin tunanai a cikin duniya wane irin kwadaji za a je ko wajen bincike ko jami'a ko ina a je a gano cewa wannan kalma tana ɗauki da wannan sinadari alhamdulillah la ilaha illallah astaghfirullah har a ce maka sayyidul istighfari in kai wannan kuma annabawa da manzannai kadai Allah ya hore ma wannan duk duniya ba wanda zai iya gyara maka wannan to yaya za a yi to duk abin da ake ciki sai an bi annabawa da manzannai isa ka ce wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'ala ar-rasuli illa al-balaghul mubin to daga tsaftace gyaran wannan zuciyar ake tafiya ake tafiya in ilimin bai isa ba kuma sai a sai a fada daji sai a kauce daga tsaftace zuciyar daga gyaran zuciyar daga menene da menene saboda wannan hadari ne ke tafi da shi duk tafiyar da za ka yi karka kauce ka bi ina manzon Allah ya sa kafan shi ya daga sai ka bi me ya ce sai ka bi har ka je lahira za ka samu nasara amma har ka ta baka ga abin da yake da kyau to ba me zai hana ayi kaza shi ma yana da kyau me zai hana ayi kaza shi ma yana da kyau me zai hana ayi kaza shi ma yana da kyau to shedan ya zo ya dauke ka daga hanya ya jefa ka daji ke nan. ni ne manzo Allah ya zana ya ce kul hazihi sabili ad'u ila Allah ala basirati sannan ya zagi zagi ce wa'annan kuma akwai hanyoyi da shi ke kama mutane na jefawa a azan Allah min zalik babu wani babu da ma yaribuka ila ma la yaribu duk abin da yake sama ko kwanto ka kyale shi ka ɗauki abin da za ka samu nutsuwa da kwanciyar hankali an fahimta? kala akbarana sa'id bin amirin kala haddasa na shu'uba an burai ibn abi maryam an abin haura'i as-sa'adi kala kultu lil hasan bin aliyin na ce ma hasanu dan aliyu ma tahfazu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam me ka haddace me ka haddace daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kala sai ce sa'alahu rajulun an mas'alatin la ajri ma hiya wani zai tambayi tambaye Allah wata tambaya ban san me kishi tambayar ba fa sai manzon Allah ce na ji ban ji tambayar ba amma jawabin na ji shi manzon Allah ce da ma ya ribuka ila ma la yaribuka yace abinda naji yo kenan قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن عن الزبير أبي عبد السلام عن أيوب بن عبد الله بن مكرز الفهري الفهري ابن مكرز أو مكرز ابن مكرز الفهري هذا مكرز إما سورة سورة نكيني نا أجمعها in ba ka'ida aka kawo maka ba dabararka ba za ka yi karanta da dabararka ba an wabi sata bin ma'abadin al'asari anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala liwabisa manzo wani sahabi wabisa yace ji'ita tas'alu anil birri wal isim ka zo ne kai tambaya dangane da nagarta da laifi qala qultu na'am yace eh ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala yace fajama'a asabi'ahu fadaraba biha sadrahu wa qala sai hadata hannunka buga kirjinsa sai ce istafti istafti kalbaka ya wabisa ya bisa duk abin da ake faɗa ka duba zuciyarka mai take faɗa in tana da tsarki tana tsabta za ka ga inda gaskiya take amma wannan ya faɗa amma wannan ya baka fatawa wannan ya ce ma kaza da kaza da kaza ba lallai ba ne ba duk abin da ba daidai ba ne za ka ga zuciyarka ba za ta nasu da shi da shi ba albirru nagarta matma'annat ilaihi nafsu watma'anna ilaihi alqalb abinda zuciya ta natsu da shi wal ismu ma haka fi nafsi wa taraddada fi sadri abinda yaso sa zuciyarka ya ta kai kawo bai natsu ba wa in astaka nasu wa aftauka ko da mutane sun baka fita sun ce maka a'a karka yadda da wannan kai ka duba ka gani mai hankali ya fi kwanciya mai zuciya ta fi nutsuwa da shi to shi ne za ka sami inda gaskiya take duk za a iya fada ma son zuciya ko babu nufin riba allazi kana fil jahiliya babu kaga an fara alhalalu bayyana. a rabu da shubha sa'an nan kuma zuciya za ta zo saboda duniyar neman duniya yana da wahala yana da wahala sosai sosai ba yadda za a yi kana kasuwanci ko kana siya zafi abinda kake kuɗi kake nema kuma ga kuɗin ka ce za ka yi tsantsi ga kuɗi kana kallo kana gani da yawa ka ce kai za ka yi tsantsi ne ne za ka ji tsoron Allah sai abinda ya halatta wannan shi su Umar ibn al-Khattab wannan shi su usmanu shi su ali ibn abi talib shi su sayyidina abubakar sai umar ibn abdul aziz shi su manyan imamu malik sai manya waɗanda duniya ba ta gaban su lahira suke kallo amma to Allah ya sauke riba riba da ake lokacin maguzanci jahiliya kenan قال حدثنا حجاج بن من هال قال حدثنا حماد بن سلمة قال أنبأنا علي بن زيد عن أبي حرة الرقاشي عن عمه قال كنت آخذا بزمام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوسط أيام التشريق أزور الناس عنه إيش النار كده ناقة رسول الله زمام النار كده رقم تابور من الله صلى الله عليه وسلم في أوسط أيام التشريق تسكي كنت تشريق azulun nasu anu ina kore mutane faƙala sai ce ala ku shaurara inna kulla riban fil jahiliyyati mawdu'un daga yau duk wata riba da aka kulla lokacin jahiliyya an soke ta daga yau kuma don kusan abin da gaske ake daga gida za a fara daga gidanmu riban da baffana abbas bin abdul muttalib wanda ke shine dan uwana Abdullah ibn Abdul Muttalib kira Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib Abdullah dan uwan eh, Abbas ne kenan ko to yace riban Abbas riban da babbai tara yayi kukula da mutane daga yau dukkan shi za a fara an soki duk wanda baffa suka kulla riba da shi yau babu ba sai ba zai biya ba shari'a ta soki ألا وإن الله قصد أن أول ربا يوضع ربا ربا ربا عباس بن عبد المطلب يجي كشورارا farko riban da Allah ya hukunta za a soke riba Abbas ibn Abdul Muttalib lakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamuna duk sa'an da abu ya faro daga gida yana nuna cewa da gaske ake yana nuna cewa da gaske ake amma a kafa doka dokar take aiki kan wa'ansu sai kan wa'ansu ba za a taba zama lafiya ba duk wanda ya ce ma za a zauna lafiya akan haka wallahi ya yake kowace irin doka ce kuma ko gida cikin gida a gidanka ka kafa doka yara kar ai bal nan yara kai ai kaza nan ka zo ka da suna daga buga bal sai su bige taga sai ragan sai ragan ta yi mai ta fashe da daddare sai sauro ya shigo ya yi mai ya hana bacci ya kawo malaria ya kawo menene da menene amma in ka kafa doka dole a ta kafa doka kar a barnata ruwa in yara su suna barnata to akwai abin da illar da zai kawo ka kafa doka kar a yi kaza uwar gidan ta ce kaza to ba za a taba zama lafiya ba in ka kafa doka dokar a tafi yaya za a yi dokar ta yi aiki kai da ka kafa kai za ka fara aiki da ita uwar gidan ta ga tana aiki da dokar sai 'ya'ya kuma dole su bi dokar da za ta yi in ba haka ba za a taba zama lafiya ba ko kuma al'amura ba za su tafiya ba a hankali a hankali ake ta kakkauce ma abubuwa ana kauce ma abubuwa har ko aka zo kowa ya samu kan cikin tsaka da wahala da kaucewa a kan hanya to ya za a gyara kuma to shi ne babban aiki kuma yanzu an fahimta babu fi akilin riba wa mukilin babin da ya zo na bayanin mai cin riba mai karbar riba an ubbira bil akli li annahu aula an ce akil riba saboda abin shine abin da ya fi yawa har ko dan adam yana neman kuɗi ne dukiya ne dan ya ci in ya samu ya ci sai ya tufa in ya samu ya tufa sai ya yi wajen zama ci tufa wajen kwana to daga wannan matakin duk abin da ya faru kuma shine za a sai abar hawa za a sai mota za a sai kaza za a sai kaza shi yasa ake ake magana akan wanda ya ci riba ba wai lalle sai ka ci ba ko ajewa kai tunda ka karba ko ajewa kai baka ci ba ka binne ko ka je ka je banki wannan laifi yana kanka ko tufa ka saka ko mota ka saya ka hau ko binne kuɗin kai baka ci ba baka yi komai da shi ba tunda ka karba wannan hukunci yana kanka an fahimta قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن أبي قيس عن هذيل عن عبد الله قال لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله منظر Allah ya la'anci mai الربا دمي da إتي bayarwa yace dukkan su ɗaya ne me me yake cikin harkan banki eh suke dan turo me gana ku ba ta fito fili ba magana ku ba ta fito fili ba babu fi tashdidi fi akilin riba babin da zo na an tsananta a kan wanda ke cin riba hukubar da ke kansa suna da tsanani Allah ya kiyaye qala haddathana ahmad ibn abdullah ibn yunus qala haddathana ibn abi zaid an sa'id al an abi hurayra anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la ya'tiyanna la'allamu muwatta'atun lil-qasr ya'tiyanna fil mudari'i qanunut tawkid ath-thaqila la ya'ti manzo Allah ke magana ba ce yi rantsuwa ba sa'an nan ga rantsuwa ga lamun kasan ga nunu tauki taukidatun bila adadin ke la ya'tiyanna zamanin wallahi tabbas dahir babu ko shakka ba ko tantama wani zamani zai zo layu bada mar'u bima akhadha al-mala bi halalin an bi haramin Allah ne ai Allah ya tsare ba ga shi manzo Allah ya fada ba Allah bai tsare ba ya tsare ya fada maka tsora kai kuma ka daura zuciyarka kai aiki da shi da bai tu bai aiko maka manzo bane aka kiya kyale ka cikin jahiliya ma guzanci amma ka aiko ma manzo yazo ya fassara ma komai ya bayyana maka an yanke hanzari ko tsora me tsora ka fi karfin zuciyarka hmm. Babu fil kasbi wa amalin rajuli biyadihi me <laughs> lokaci zai zo mutum ba zai damu ba kudi kawai yake so halal ne ko haram kudin ake bukata kudin ake so da a kowace sifa ta zo yanzu ma an fi gadara da ta zo ta haramun din ya zama an ci an zuciyar ta ke kashe ba ta jin shakka komai ta shi kenan al'amari ya zama kuma yadda ya zama kenan Allah ya kiyaye la bali almar'u bima bi halalin an am haramin Allah ya sauwaki babu yace wani babi fil kasbi wa amalin rajuli biyadihi alkasar tsururuta mutum ya yi sana'a ya yi noma ya yi mene da mene ya yi kasuwanci da kuma mutum aikin da zai da hannunsa dan ya ci halar ƙala akwabar na ƙabisa ƙala haddasa na sufiyanu an mansurin an ibrahima an umarata bin umairin an ammatihi an aisha ta ƙalat ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya ce manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce inna a haƙƙa ma ya akulun rajulu min da kasbihi ya ce abin da ya fi ma mutum ya ci tsarkakan abin tsururutan da yake sana'ar da yake neman kuɗi da yake ya ci halar wa inna waladahu min da kasbihi ɗansa kuma yana cikin tsarkakan tsururuta shi ya haife shi a yi ko ya ce an taɓa malukalai abika ko باب في التجار باب da yazo cikin attajirai tujjar ɗan قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله هو ابن عثمان ابن خثيم عن إسماعيل بن رفاعة عن أبيه عن جده قال يتي خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البقيع فترى الله صلى الله عليه وسلم يفتزوا بقيع فقال سيتي يا معشر التجار يتقبل يسي يا معشر التجار حتى إذا أبو سيدة قوة أغكنش ما يدحن ينا سيجمي ذا أفدا قال سيتي التجار يحشرون يوم القيامة فجارا إن كسوة ذا أتاشيه رانا الله فاجري إلا من اتقى الله an togace kenan istisna kenan sai wanda ya ji tsoron Allah wa barra yayi nagarta wa sadaka yayi gaskiya wayannan guda uku in kana yin su ranar lahira ba cikin wa'ancan za tashe ka ba za ka ga inda za a tashe ka insha Allah in ba ka yi wayannan ba kaga an ce ko fujjaran yuhsharuna yawmal qiyamati fujjara saboda ne ba su ji tsoron Allah ba ba su yi nagarta ba ba su yi gaskiya ba ba su taimaka ba ba su yi sassauci ba ba su yi tsoron Allah ba idan su zuciyarsu ta ke kashe kudin suke so ko menene to za a tashe su fujjaran to za mu gani kuma wanda ya yi cika waɗannan sharuɗan shi ma za a tashe shi ina ne kala abu muhammadin كان أبو نعيم يقول ibn الله بن رفاعة وإنما هو إسماعيل Isma'ilu? Ibn Ubaidu رفاعة باب Babu التاجر الصدوق babin da ya zuna ɗan kasuwa mai gaskiya mai amana kala akbarana kabisa kala an ba na sufiyanu an abi hamza an ilhassani an abi sa'idin an ilnabiyi sallallahu alaihi wasallama kala ya ce manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya ce attajirus saduk ɗan kasuwa mai gaskiya al'amin amintacce ma'an nabiyina wasu diƙina wa shuhada ranar lahira za ta shi tare da annaba da saddiƙai da shahidai saboda me saboda ya yi gaskiya saboda kuɗi da kake gani ɗin nan haɗari ne yana ganin yana kauce ma gaskiya zai samu kuɗi da yawa sai a a gaskiya yake faɗa ko da riba ɗan kaɗan zai samu to akwai albarka a ciki ya fi riba da za a samu da yawa su zai su lalace ba su da albarka an fahimta? ƙwala abdullahi la’im lalibihi annal hasana sami'a min abi sa'idi wa ƙwala abu hanza haza huwa sahib ibrahim wa huwa maimunul a'awar fin nasiha babin da ya zo cikin nasiha addinu an nasiha ما معنى النصيحة النصيحة الإخلاص هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناسحون ما معنى وهم له ناسحون مخلصون in ba haka dan jinjirin da aka haife shi ce ko yau me za ka zo da shi kana mishi nasiha to ba haushe shi ne sai ɗauka mutum ya zo ya tashi cikin jama'a ya fallasa ka da an ina masa daga na yi nasiha daga na yi masa nasiha haka ake nasiha mai kike nasiha da ta yi cikin jama'a ta to zartawa ne wani. mutum ko kuskure ya yi ba cikin jama'a za ka tashi ka fallasa shi ba an fahimta wa'anda masu zafi ba da za su fahimci yadda masalar take ba a tumalatu ba nasiha mahala haka masallacin unguwanmu wani tsoho bai iya sallah ba na tashi ina mai nasiha shi kenan sai zama tsaciya sai da kowa ya tsik ɗalibai ne ɗalibai ne ba su ne kasan kowa na da cikakken yanci kun ta ce tuwa ke da laifi a cikin wannan a ah, malar daga ai mishi nasiha gyara mishi sallah ta ce a ah, wannan mai nasiha shi ya kuskure ba nasiha ke mai ba fallasa ya yi malar ya fallasa ya tuzarta kuma ya nuna ya faɗa sai da zai gyara sallah bai iya sallah ba to shi ne sai na eh, sai na ce wannan tsohon da ka tashi ka fallasa ɗin da ɗaya yake da ita ko jika a unguwan kuma a ji magana kowa sai shi yaya za ka yi mishi har ka samu wannan yar eh a ladabi aka ya ma isa ya zai manya zai yi mai zai tura A je da kyaututtuka da menene da menene saboda da yake ya shafe ka kasan hanyar da za ka bi ka samu amma da ya shafe addini kuma baka san yadda za a gyara ba sai yadda za a yi aiki tun sannan na kawo su kisan Imam Ahmad da abdullahi bin Mubarak in aka ce maka Imam Ahmad bin Hanbali ma'ana makura kenan a cikin sunna aka ce maka abdullahi bin Mubarak makura kenan a cikin sunna kuma tare suke suna tafiya sai suka zo wani wuri suka ga wani dattijo ya haife su bai iya alwala ba su ce baka iya alwala ba yi lokacin ma sai ya buge ruwan ma ke na an kiyin alwalan ba to me za ku yi kuma suka da yake saboda Allah suke tsakanin su da Allah suke ba wasu na son a yabe su ba sai suka shirya suka je suka same shi suka ce dan tijo ka haife mu ni da dan uwa na muke musu na ce na fi shi iya alwala shi kuma ce ya fi ni iya alwala to tun da ka haife mu za mu zo shine muka dace za mu zo mu yi alwala wanda kai zantar da hukunci kai yanke hukunci shi ya fi iya wato shi ya fi iya me kenan aka yi mishi me aka yi mishi cikin hikima ko ordu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan shikenan an girmama shi yace to ku zo ku yi shikenan imamu ahmad ya alwala ka san imamu ahmad zai alwala alwala Allah da zai yi yana kallo ne manzon Allah da yayi kaza sai yayi kaza hadisin kaza yace kaza sai aka yi kaza ya gama alwalansa tsab ibn mubarak ya kama ya gama alwalansa tsab sai ce tabbas dukkan ku ne iya ya ce dukkan ku ne iya alwala an ci nasara ko ba ci nasara ba abinda ake so ke نصيحة تعيشيني يعني نصيحة الكينا نصيحة الكينا فرقوني بإي على الولابا أما دا تيجي نيا جرمي موسي شيسكو باش جرميش كما سو سكي إيا ما سو سكي سساتر دشيبا شيسكو بلو مسا تأين دزي فهمتا يا فهمتا كو بي فهمتا أبين دا إكي سوكي الحقائق مره fasta'iru laha khiffatal bayan ba ma ce dama gaskiya ɗaci ne da ita shi kuma ka zo cikin fushi ka ɗauku kamar dutse ka jefa mutum. ya zai ba zai ɗauka ba mutum ne yake yin abu shekara goma ko ashirin ko ɗari ka zo kana son ka raba shi da wannan ka ba shi abin da kake so shi ka zo mishi cikin faɗa kuma cikin fushi ba za ku fahimci juna ba Shi ne aka ce alhaqa'iqu murra fasta'iru laha khiffatal bayan annasihatu sa'aba fala faqila fala tarmuha jabalan wala tarmuha jadalan kada ku jefa kaman dutse kaman kuma ya zama jidali a'a a tafi da shi yadda za a samu cimma nasara kamar yadda likitoci likitanci ya kawo hanya mai sauki da za a bar mara lafiya ya samu lafiya ba tare da ya ji wahala ba duk rashin lafiya ba daɗi zazzabi kenan kuma duk magani ɗaci ne da shi haka kuma ake tafiya da ƙarfi da ƙarfi da sai likitanci suka zo ka ce ya kamata a ɗauke ma mara lafiya ɗayan wahalhalu guda biyu ɗacin magani da biyu to ya za a yi magani dai dole sai an sha kuma in zai zo a sha magani ɗaci dole sai an ji ɗaci da kyau da daɗi ana so ko ba a so sai aka ce to duk maganin da ke da ɗaci sai a nade shi cikin leda a ce mishi capsule ya sha da ruwa maganin ya sauka cikin ciki wannan ledar sai ta balle sai samu lafiya dama ɗaci da zaki daga daga har daga ina daga harshe daga harshe ne ba baki duka ba wannan harshe da take ganye wannan harshe yana da ramuka sun fi a kirga akwai inda ke jin zaki inda ke jin gishiri inda ke jin kaza inda ke jin kaza kowanne da aikin da yake yi shi sa ka dauki kunu mai zaki mai zafi ko shayi mai ya kona wurin zai dau lokaci kadan baya ba ka jin komai a wajen sai in ya dawo ramuka ke ci da yawa akwai inda ke karban ke jin zaki akwai inda ke jin tsami gishiri bauri menene da menene kowanne da aiki sa'an nan kuma ya sauko nan daga ina makogoro shine kuma zaki amma duk abin da ya sauka ciki tuwo ne shinkafa ne zaki ne da shi daki ne duk ɗaya ne ba haka bane ba babu fi nasiha ko قال حدثنا يا يعلى بن عبيد قال حدثنا إسماعيل عن قيس عن جرير بن عبد الله قال يتي بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم نايم منذ الله مبايع أكن سيد صلى مبادة زكاة kuma duk musulmi na ya mishi nasiha ikhlasi ba yaudara ba cin amana ba hasara ba komai da komai to duk wanda ya hadu da Allah haka ai zai samu kyakkyawan makoma ko insha Allah babu fi nahyi anil ghishi babin da yazo na an hana ayi algus alghish man ghashana wa laysa minna qala hadathana muhammad ibn salt qala hadathana abu aqil aw uqail aqil yahya ibn al-mutawakkil قال أخبرني القاسم ابن عبيد الله عن سالم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منظر الله صلى الله عليه وسلم مر بطعام بسوق المدينة fa'ajabahu husnuhu wanzu Allah ya zo kasuwar Madina yana wucewa sai ga abinci sai abin yayi mishi kyau abinci yanda yake fa'adkhala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yadahu fi jawfi sai manzo Allah ya dauki hannunsa mai daraja shi saka cikin abincin fa akhraja shay'an laysa kadh-zahir shi ga abinda aka boye a cikin bashi da kyau fa asfafa li sahibi at-ta'am uf uf uf thumma qala la ghisha bainal muslimina man ghashana falaysa minna babu algus tsakanin musulmai hadda kafirai wanda ya muna algus ba shi cikin jama'ar mu in za a tashi alkiyama ba za ka je cikin taron jama'ar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam wata riwaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke wucewa sai ga abinci an kawo an shimfida ko gari ne ko menene abinci ise sai saka hannunsa mai daraja a ciki sai ji cikin a jike ki sai ce ma za ya sai ce a asabahu sama'u yace ce ayyayyafi ne aka yi sannan isa yace to me ya hana ka ciro wannan sama a gani ka ɓoye shi ƙasa ka kawo abu mai kyau ka bayyana man ghashana falai minna a an sama su gashin dankali ko ya suke ƙasa ha babun fil gajiri na abubuwa da ake kawo fa abubuwa ne da ake samu cikin kasuwanci babun fil babin da ya bayanin yaudara algus yaudara kala haddafana sa’ir bin rabe kala haddafana shu’uba an sulaimana kala samitu abawa irin an abdullahi عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل غادر لواء يوم القيامة هو ما يودرينا لتوتا رانا تاشن القيامة يقال هذه غدرة فلان هو ذي تاشي أنا وتيوابكو هو لتوتنش wayannan mayaudara kenan aiwa ne ga tutan shi mayaudari ne a duniya ga tutan shi li kulli ghadirin wa'an fulani ai wannan yaudarar wane kenan aikin wane kenan a duniya an ba ku sani ba mayaudari ne yaudara yake amin babu wani babu fin nahayi anil ihtika ne? taskacewa? ina ma nan taskacewa al-ihtikar Eh? ba taskacewa ba ke nan a ɓoye ne? a ah, ka maganar ke nan a ɓoye abinci lokacin da mutane ke bukatarsa sai an hada maganar hakkar shefa a ɓoye abinci ya zama intikar lokacin da mutane ke bukatarsa shine ihtikar don a takura musu amma ya sauka ya yi zo ya ɓoye don firashi ya tashi ya shiga cikin ihtikar? eh? eh? Hmm. to za mu zai ji cikin na ko? قال الإمام الخطابي رضي الله عنه وقد اختلف الناس في الاحتكار malamai sun ƙari juna ilimi a cikin ihtikari ihtikari kuwa shine ka sai abincinsu a kasuwar jama'a ka je ka kwashe abincin ka boye ya kare su sha wahala an fahimta fakari في الطعام وغيره من السلع إمام مالك يا كرهنتا أتكين أبنتني كونا أبن بكاتا وقال مالك إمام مالك يمنع من اهتكار الكتان والصوف والزيت وكل شيء أضر بالسوق إلا أنه قال ليست الفواكه من الحكرة يتي دمي بصوف da wa'annan duk duk abin da zai takura ma mutane al'umma an hana a yi wannan ko da yake shi makaruhi ne a wajen shi amma abubuwan mari a yaba lemu. abubuwan da in yi ajiye shi ma rubewa za su yi shi ma ba zai ajiye ba ko wannan babu ihtikari a cikin wannan ko mhm. wa qala ahmad bin hanbal imam ahmad bin hanbal al-shaybani yace laysa al-ihtikaru illa fi at-ta'ami khasatan ai babu ihtikari sai cikin abinci kadai li'annahu qutun nas ai abinci mutane kenan wa qala yace inna ma yakunu al-ihtikar fi mithli makkah wal madina was subur ai in aka ce ihtikari kamar makka da madina kenan wanda cikin tsakanin dutse cikin dutse tsakanin duwatsu suke ba trailer ba ta zuwa ba je a container ba ta zuwa ba komai to shi yasa in abu ya kare musu sai sun sha wahala amma kamar cikin kano kullum safiya kwantena za ta taho daga idan kawo abinci in ka ɓoye ma gobe kuma za kawo an fahimta ce sa ya ce she kamar makka da madina amma kamar bagadada kamar su sham inda ake ko hanya kowar lokaci ana ta kai kawo ga tireloli ga kwantenoni ana ta وفرق بينهما وبين بغداد والبصرة وقال إن السفن تخترقها وقال أحمد إذا دخل الطعام إذا دخل, إذا دخل الطعام في ضيئته فحبسه فليس بحكمة yace in ya sayo abincin abin shi ne mallaka bori to ba ba za a ci yayi ihtikari ba wa qala al-hasan wal auza'i man janaba ta'aman min baladin ila baladin fahabasahu yantaziru ziyadata as-si'ri falaysa bi muhtakirin wanda ya je wani wuri so abin shi ya zo ya ajiye yana jiran firashi ya daga ba za a ce mishi ya ihtikari ba wa innamal muhtakiru man i'tarada suqal muslimina wanda yake ihtikari shine wanda ya je kasuwar musulmai inda ake san abincin wannan zai sai kaɗan gobe kuma ya zo ya saya shi shi yana da kuɗi a je ba sa mishi komai je karbo kuɗi daga banki ya kwashe kayan duk ya je ajiye shi zama ba mai mallaka wannan abin sai shi sai yanda ya ga dama yake sa farashi to shine ihtikari هل فهمت قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن سعيد بن المسيب عن معمر بن عبد الله بن نافع بن نضلة العدوي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحتكر إلا خاطئ مرتين لا يحتكر إلا خاطئ أي با وندزي انتكاري سيمي ليفي كومي كس إيمي ليفي كينوكو ما هو الفرق بين الخاطئ والمخطئ الخاطئ من تأمل لما لا ينبغي وأما المخطئ وهو من أراد الصواب فصار إلى غيره بمجلس كان القاطع ده مخطئ الخاطئ وانده يغنغنشي يكسكره المخطئ wanda yake yana neman daidai ne sai ya fada cikin kuskure daidai ne ko daban-daban suke قال أخبرنا محمد بن يوسف عن إسرائيل عن علي بن سالم عن علي بن زيد بن جدعان عن سيد بن المسيب عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجالب مرزوق والمهتكر ملعون الجالب مرزوق wanda zai je sau kaya ya kawo mai arziki ne Allah zai bashi arziki amma wanda zai zo baya an kawo ya zai sai duka ya ɓoye wa mal'unun Allah ya la'ance shi to sai kuma aka zo al'amari ya faskara ya za a yi za a zo a yi control price za a zo a saka maka ya farashi ko ko a'a babu rufin nahi an an yi sa'ara fil muslimina an hana a zo kasuwar musulmai a dora ma komai farashi a ce kar ya wuce kar ya kasa kar ya sama قال أخبرنا عمرو بن عون قال أنبأنا حماد بن سلمة عن حميد وثابت وقتادة عن أنس قال يتي غلى السعر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم زمن منذ الله صلى الله عليه وسلم كاسي على فراشيات يا سبع فقال الناس sai mutane suka ce ya rasulallah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bala as-si'ru fasahir lana ai firashi yayi sama ya manzon Allah a zo ai mana control ma'ana a zo a kayyaje firashi فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله هو الخالق القابض الباسط الرازق الرزاق المسعر الله شيني الخالق ما هذا الشيء القابض الباسط ميركي وابو ميسكي الرزاق مي أزرتاوى المسعر shi ki sa firashi wa inni arju an alqarabi wa laysa ahadun minkum yatlubuni bi mazlimati zalamtuha iyahu bi damin wala malin ina son naje na hadu da Allah babu wani a cikin ku da zai zo ya kama ni da cewa na na cuce shi ko na zalunce shi an fahimta ko na zubar da jinin shi ko na taba dukiyarsa to me wannan hadisin ke nunawa kenan eh eh za a yi ko za a yi ba alal itlaq alal itlaq ya danganta saboda yadda ake kallon mabukata ɗin, haka kuma za a kalli 'yan kasuwan da ke kawowa duk wanda aka zalunce shi an yi zalunci a cikin addinin musulunci yadda za a kare wa'ancin haka za a kare waɗannan E, to in suka je suka sau abinsu naira dubu dubu ne ka zo ka kayyaje firashi shi naira 700, bakwai bakwai ba ma an zalunce su ba an karya su ke ne su kadai aka karya talakawan fa ba sai an je an kawo ba to ba je an kawo ba sai kwanan don yin wake ne ai kowa ana duba sura suke zuwa suna sauwa ai ba karamin aiki bane suke talaka sai da je kasuwa an kawo je saya zai iya zuwa ko ina ya saya don kwanon masara da zaka surfe a dafa a ga shi ka tashi ka je kasuwar da wano? motar da za ka kai kasuwar da wano ta dawo da kai na wuce to naira ɗari biyu to wanda ya je sau ya kawo maka kasuwa ka saya ya ɗora hamsin ko ya ɗora ashirin ko ɗari bai taimaka ba da shi sa waɗanda ke kawo suna aiki sai in sun kawo talakan zai samu ya sarara in ba su kawo ba ya zai kawowar fa ba da naira ɗari biyar ba ne naira dubu ake kawo ba balle talakai zai saya a'a da kuɗi mai yawa ake zuwa a sau saboda ɗaukowa dakon a kawo a gari ɗin kuɗin da za a kashe ya fi kuɗin da talakawa za su yi suna saya abin da za su ci ashe shi ma ya taimaka kenan to shi yasa in za a yi abin da zai cuci ɗaya ɓangaren haramun ne amma in za a yi abin da zai daidaita tsakanin wannan da wannan kowa ya yi murna ya ji daɗi ya halatta ke babun fi samaha babin da ya zo na sassauci da kau da kai eh samaha ma'ana kana kasuwanci Allah ya baka kuɗi ya baka wadata ya baka komai da komai babu kasuwancin da za a taba yi har a gama babu bashi wannan ya zo ya karbi bashi ya je sun ci abinci ko ya je ya aurar da yansa ko ya je ya yi menene da menene to masu arziki da dukiya in suka ga alama mutum ba da shi shi su ɗaga masa kafa Me shi ma sai su ɗaga mishi kafa wanda ba da shi sai su ce ka an yafe ba. amma yana da wahala fa ba karamin aiki ba ne tun da kasuwancinka da wace niyya kashe kasuwanci don ka tara kuɗi ka tara kuɗi ɗin nan ba ka yi mishi ka'ida sai halar ka ɗai ba a kuɗi kake so shaidan kuma yana nan yana ta kawatawa Ga shi wannan abin in kai gaskiya naira riban da zaka ci naira 200 zaka ci ko 300 ko 500 amma an kai za zaka ci naira riban naira dubu uku. shedan zai kyale ka haka zai ta kai kawo ma haka fi nafsika wa karita an yattali alaihi nas ba haka bane ba wal ismu ma haka fi nafsika wa karihta an yattali alaihi nas duk abinda kake baka so mutane su gani a to ka san akwai matsala a ciki ba haka bane ba duk wanda ya dauki ruwa zai sha duk wanda ya amma zai sha taba in shi ya duba ba ba malamin su ba uban shi ba shi kenan sai ba haka bane ba to shi kenan tunda baka so a gani akwai matsala a ciki shine aka ce wal ismu ma haka fi nafsika wa karihta ayyat tsali'a alaihin nas mutum zai zauna shi da matarsa suna fira ya kalli ko ina a jikinta gaban shi gaji yana zaune ga uwarsa ga kanwarsa ga 'yan mata ana ta hira kyan ba wanda ya saura amma in ya ga macin da ta haramta gaga wannan ba wahala a ciki ko akwai wahala babu wahala ko to amma ya ga macin da mai halatta ya kalle ta ba shi yana kallo baya son a ga yana kallo kaga ya ja kan shi aiki kenan ko wahala ko ya wahala kenan eh? yana kallo baya son a san yana kallo to ba wahala take yi ba amma amma ta sace ko kanwarsa ko yarsa ko menene yayi magana shigaban shiga da baya jin shakkan komai an fahimta shine bambanci tsakanin halal da haram duk sa'an da mutum ya dawo gida ya zaji aiwa ne yan unguwa sun su suna laifin gidanka suna kaza kaza kaza sai hankali ka yi ne a kan me zai zai leka mai a ku kaza kaza kaza haramun ke da amma wanda yake son halal ya zai buga na zo ne ina son a auren min da yar gidan nan sai a yi mai duk abu ɗaya ne abinda ake nema nan shi ake nema nan amma nan halal nan haramu alhalalu bayyinu wal haramu bayyinu sai a kira shi a bashi shayi a bashi lemo a maraba da shi lalai maraba da shi saboda me ya nemi abu ta hanyar halal ke shine bambanci tsakanin halal da haramu an fahimta samaha ke ko babu shi samaha haddasa na Ahmad Ibn Yunus? قال حدثنا زهير قال حدثنا منصور ابن المعتمر عن ربيعي بن حراش أن هزيفة حدثهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منظور الله صلى الله عليه وسلم يتي تلقت الملائكة روح رجل ممن قبلكم فقالوا ملائكو سكا جي سكا كربران ونباو الله شي سكا تي أعملت من الخير شيئا wani aiki kai na alkhairi wannan al'amar naka ya zama daban wa kala la ce a a kalu shi suka ce tazakkar yace ka dai tuna da kyau ne. kala kuntu dayinun nasa Fa'amuru Fitiyani, ya yace ina ba mutane bashi sai in fada ma yara da ke kula da kantina da shagona da kasuwanci an yi ziru al-mu'sir wa yatajawazu anil musir haka yake haka ne ko aka fi? an yunziru an eh an al-musir su daga kafa ma wanda yake ba shi da hali wa ya tajawazu anil musiri wanda kuma ke yana da hali shi ma a ɗan sarara mishi قال دا أكس يزو يشي دا أكس يزو يتجاوز عن المؤسر وينظر الموسر خف <laughs> دا يزي أكوي رواية تزو هكذا أكوي رواية تكي شركة abin da ake yi kenan ce ai waɗanda duk wanda ya zo ya karba kuka gaba shi da hali ku ɗaga masa kafa in kuka ga abin ya yi tsanani ma ya yafe shi. wallahi Allah zai sama albarka a cikin dukiyar sai ka yi mamaki ga mala'iku su karbi ran bawan Allah suka ga al'amari daban abu bai ban mamaki suka ce kai bawan Allah mai kake ka taba yin wani alkhairi ne yace bai so yace a suka ce ka dai sake tunane yace sake tunane bincika ya bincika ya bincika yace oh ashe kasuwa yana ba da bashi sai fada ma yaransa masu kula da abin nan dinsa wanda duk bashi da hali ko ya fi masa mai hali ma ku dan daga masa kafa sai al'amari ya yi daidai ba ko lokaci mai halin fa ke samun shi ma ya biya ba fa an fahimta to duk wanda yake to kafin mutum ya iya yin wannan sai ya shiga cikin kasuwanci da niyya eh innamal a'malu binniyati wa inna ma li kulli mri'in ma nawa sa'id ibn al-musayyib yana sayar da zayyat mai yake sayarwa me yasa shi kasuwanci abin da nake so shine ina son naga na samu kuɗi na fitar da zakka abin da yasa da kasuwanci ke saboda in samu kuɗi in fitar da zakka ba in samu kuɗi in tara ba an fahimta to yaushe za kuma kullum ana karatu babu littafin da ba a karanta ba to a lokacin da ake karantarwa din karatu ya zama hayaniya da fada da rigima da na iya ba ni na iya da mene da ne sai ya hana masu jin karatun fa abin ya yi tasiri a cikin zukatansu karatu da ake din ba wai karatu tarbiyya na ake yi tarbiyya ake yi an fahimta ana tarbiyyantar da mutane ne ke ko qala qala Allah tajawazu anhu sai Allah ya ce tun yana yana daga ma mutane kafa yana yafe musu ku je ku kau da kai a yafe masa shi ba riba ya ci ko hasara ya yi lokaci ya cika eh, an samu abin da ake so eh eh اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم